بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم من صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطاهر العاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السجود الثمرات من آمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا ذا الجلال والإكرام لا من لنا من الدين والإسلام ونصلي ونسلم على حبيبك محمد المبعوث بالهدى والحكمة خاتم النبيين وإمام المرشدين صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوان الكرام يا مسلمين mun gode ma Allah da ya samu wannan lokaci na ci gaba da wannan karatu namu nan anguwa GP 21 ruwa ce wanda Allah ya mata albarka muna fatan Allah ya kara mana albarka to Allah ya ga ina ba mu labari yake cewa wa in da annal baita masabatan lin nas wa amna yayin da muka sanya ainihin albayt kun ga zo da mu'arifa an san gidan kenan wani gida ne shi ne kaba kenan yayin da muka sanya kaba maka gidan ta zama to mafabatan billah wurin taruwar jama'a san gudun zawo inda mutane ta ko'ina za su zo su taru a wajen kuma wa Amina ya zama to babu gari da take da amana da da kwanciyar hankali a wangarin fata akwai aminci ba ka tsoron ababa da dama ababen da za su yi faru da kai a wajen su garuka na fara da bala'i a garin maka ba ya faruwa allah hamahullah allah ya kare wannan gari ya sa alheri da albarka a babu gari a duniya wanda take da kamar garin maka saboda amnan din aka ce mutum ne wanda zai kashe ba ya kashe a ka kafin shi ne wannan ya kashe babana kana allah allah don kwa an da shi a wani duka cak da wuyarsa ko ka ɗau takobi ka dace wurinsa jama'un kuka haka shi a garin maka ba za ka iya wannan ba man da hada hakana amina idan alherin da yake faruwa cikin garin maka na adamin to sauran garurukan duniya ba su da shi gari ne wanda yake haram wannan shi ya sa ya zamanto garin makkaɗin wannan hadisi da aka ce cewa wanda duk ya yi sallah a harin, za a ba shi lada dubu ɗari in ya sallah tare da nema tun da yake garin makkan gaba ɗaya ya zamanto haram to ba yadda ya ka yi sallah a kaba ba wannan shi ne fahimta mafi ƙarfi ba wai sai ka yi a cikin masallacin haram ba masallacin anguwan kuma sun kai yadda wancan ya samu lada haka kai ma za ka samu illa iyaka za ku so ka je haram din saboda yawan jama'a yawan lada wato ma'ana bayan wannan dubu ɗari za ka samu dubun lada daban saboda yawan fifiko mutane su sannan kuma ga ɗawafi za ka ke da amma dai mun duka abin a gwada muku cewa makkaɗin gari ne wanda yake amaran gari ne mai aminci an amince da ita shi ya sa da ita da madina annabi yake cewa dujal in ya zo wanda kowane garin ya zo zai shiga in ya shiga gari kuma sai wata gyara allah kawai to wane shi ya shiga garin maka da madina can zai tsaya ya ke guda ko kusa da makka da garin ba zai zo ba saboda haka da muka sanya wannan wuri makka muka sa abin nan abin nan kaba a ciki ya zama to wajen taruwa shine kawai wannan ginin in ba ku sani ba shine kawai gini a duniya wanda inda za a shekara goma ana ruwan sama kamar da batu a wannan ɗakin ba zai iya taɓa zama na minti guda tak wai ba a kewaye da shi ba in ka duk mutane ba su kewaye da makar da wannan ɗakin to za a yi wani aiki ne na musamman a ɗan dakatar da su a da su ko kuma za a yi sallah to a ce jama'a za ka kowa ga wani sallah ana cewa assalamu alaikum wani zubin ma kafin ne ya gama sallama wallahi wani ya tarke gudu sani sun yi samu dama ko zai sumbanci hajjar aswad su wannan yana ɗaya daga cikin kishi da hasada waɗanda ba musulman suke wannan to za ka duba waɗanda suka ta irin waɗannan halayya na rashin kula da kaban da sauransu da wulaƙanta larabawan da sauransu yawancin ayoyin da za su zo mana da gaba a kan su ne labarin ke zuwa allah ya gwada mana cewa su asalin su ɗaya ne su ne ma bisa da tushe su ne ma ya kamata su girmama wannan wannan da wannan matsalaci allah ya tawarta hazo min makani ibrahim musalla to don haka ku riki ainihin matsalacin domin gaba ɗaya a ta ba ko ina dai mazamari ana ce masa makamar ibrahim ne ba wani za ka je kamar yadda ake lallai ne in za ka in ka gama dawabi in ba ka samu tsayawa a daidai ta inda makamar ibrahim yake ba ko ina a cikin haramin in ka je in kai dawabi sai wannan na da sa biyu yayi daidai domin maska haram gaba ɗaya makamar ibrahim to da aka ta annabi ibrahim bayan ginin wannan masallaci shi ne ce wa ahimna ila ibrahim wa isma'il Allah ce sai muka ba da umarni wa annabi ibrahim da ɗansa isma'ila muka ce musu bayan sun gina wannan ɗaki an tsakira baitiya da tsawa su gyara wannan gida na maka wannan ɗaki har da tsawa ga masu yin tawafi wal na da masu yin itikafi a ciki kafin su zo da mutane kuma masu sujada suna na ibiyu to a tsarkaka wannan daki kuma abin da ku lura har yau babu wani gida babu masallaci babu wani mijami'a a duniya wurin taro na addini da ake tsarkaka shi kamar haka wallahi wuri ne wanda yake mutane miliyan sukan taru miliyan ba amma ba za ka taba ka ga wani abu na tsadantawa ko kaɗan ana cikin dawafi inda za ka ga cewa mutane da sanar suna da dimbin yawa suna dawafi wani ka ga cewa kamar irin tsoffin nan ko mai da luri kana ɗawafin ba ka san za a iya kama kawai Za a yi ba zai bayyana kanka ba sai ka zo nan wurin ne ka ba lai haka na faruwa da wannan sun tarin da dama Allah ya kawo ga mana ka nemi rufin asirka Allah ya tura maka azirin wannan kana cikin jama'a kuma za ku yi ruwa sai ga shi nan ana dawafin kuma sai ga Allah ya turo masa bala'i sai a kafin a ce kuma za ka ga an kewaye wajen shi an yi waje da shi an tuni an kewaye an sa ruwa an wanke an share wurin ya tafsir da cikin minti kaɗan babu wani abu da ta faru ba ka taɓa zuwa ka gayya shi laida ba haka an jefar da shi a hara wallahi mutane da wani ake aka musu training yadda ya kamata to tsarin wannan gidan kenan an ce don haka umarni ne na Allah yi wannan umarnin da yawa Ibrahim da Ismail cewa ku tsarkake daki to ke wanda suke yi kenan har yau kuma yake tafiya da aka samu kamar yadda duk ba wanda ya sai musu mana babu gida babu masallaci babu wuri wanda yake da tsarki ake tsarki ya shiga mawarari 24 hour sanitation 24 hour sanitation gefe ana yin shara ne da wanki wajen cikin kwa sai a nan awoyi ashirin da hudun nan wallahi aiki ake yi masu yin yau ta wannan bangare su yi wannan su yi da masu yi da inji masu yi da abin nan masu share jikin bango masallacin masu share lafi yukan masallacin masu share alƙur'anin masallacin suna nuna mai da kasar masu gyara shi mita masallacin suna nan daki daki daki kowa da aikin ruwa to wannan shi yana yake cewa annabi mai ake to ku tsara kai wannan gidan ba waɗannan mutane to sai kuma ne a me yake gaba sai a daga bako yake kuma wa'in ala ibrahim karto kutuna yayin da annabi ibrahim yake rabbi da hadha balada amina Allah ka sanya wannan balada za a amana wato ma'abuciyar amana wani gari kenan shine mafita annabi ibrahim ya yi wannan ajaba Allah du'a'ahu sai Allah ya ansa addu'an annabi Ibrahim faja'alahu haraman amina la yusbiqu fihi damu al-insan wala yuzlimu Allah ya gyara wannan garin ya ansa addu'a annabi Ibrahim ba ka zuwa ka ga an kashe mutum a kai mutum a gefen haram da wato da babu protected city ƙasa gari wadda take domin yana da wuya ibnat impossible yana da wuya wato in ma bai zaman to bai yiwuwa ba ka kashe mutum a garin matsawai ba gane ka ba zai yiwuwa rabin da ka shan kawa saboda haka ne sai ya zama to kowa yana tsoron kisan kan kowa yana tsoro domin duk yadda ka shirya dabaran ka da maki usin da in ka je ka yi farman da ke wala ba ka a kowane shekara mu je aikin mu je aikin haji wani wani tattari dan mazaunin can kira amma bakin fata yin fata ko wani da zai ko da ci ko da yare sai ya kashe dan uwansa a kusa ne kusa ne ya kauce ya gudu da ya gudun nan bai ma tsaya kasar ba shi ya fitar da ne ya tsere har yamma sa biyar yana yamma su ko mutanen nan suka rinka bin diddigi suka rinka bincike aka rika bin abun a hankali ɗaya bayan ɗaya ba a yin taɓa rauni akan binciken nan ba da ka kashe rai ba a ba wala har san da aka gano wani ƙasa yake kuma a can ƙasar a ina yake har ɗakin da yake kwana an gani Idan sun gama bincikensu yawa suka sanarwa mutanen yaman su suka kama shi aka mika shi ma gwamnatin saudiya ran da muka zo muka ta samu labarin ran nan ne aka yi umarni za a je a kashe shi kun gani wato ana mukalli musulunci shine kawai Na ku gani addini wanda kowanne adalci yanzu ina karanta wani lokaci wani ya cika wani labari an ce a kowane kusan minti biyar a gari new york ne ko mu washington dc kowane minti biyar sai an kashe sai an kashe rai sai an yi kisa biyar amma ku bibi miliyon na mutane da suke taru a kan haka za su zo su taru tsadima su fita abinsu da ta nan ma kawai a yi a ne ta cewa akwai wannan wuri haurin allah ne shi ne waɗanda ba musulman duniya don su yake faci saboda an hana an rubuta ko kafin da ba kun kare dai-dai bakin haram zai kai son kilomitas da yawa ga tsakanin kai da kafin da je da bakin inda ala yake za ga an ce kana zuwa wanda ce wannan wurin ba wanda ba musulmi ba shi da. saboda haka ne duk wanda ka gani shi a garin marka madina musulmi ne kuma nan ne kawai za ka je ka samu haka ko ba ne ba saboda saboda ainihin amincin wurin wani wanda ba musulmi ba zai shiga ko ba a bar shi shiga saboda haka in duk inda sun zawon mutum a garin makka to musulmi ne saboda haka sau biyar da yawan mutane za su mutu a nemin uwaye masu zawon ba gani ko ta abin da shi an san shi musulmi ne to ku nemi yadda adalcin musulunci yake har yau babu inda ake dogon bincike don a katse barnan yawan kisan kai da sauransu kamar garin wata haka tanzu sau da yawa gaba daya in dai ka kashe wani ba sai an bididdiyin ka duk dabaran da ka yi to ba sai an kama ka kuma an kama ka na ba wani magana kashe ka zai yanzu kuma ba sabanin turawa da sauransu yanzu akwai kasashe da dama a duniya so a cikin kasan amerika ma ko da ka kashe mutane goma sha ɗari ne wai dokan cewa ba za a kashe ka ba kisan mutane ka zo a kama mutum a je a kashe shi wasu ce babara wato kamar mene ne za a ce babara nan da hausa abu ne wanda yake eh kamar abu na ƙauyanci na rikin imani abinda da can can can mutane baya suke wanda kansu bai waye ba da haka mutum ya yi laifi ya kashe mutane sai a bar shi a kama shi ne a kai shi a sashi a gidan yari sa masa shekaru shi ce talat to amma garin makka da garin madina kasashen saudiya waɗannan ababen ba su faruwa musamman ita garin maka da allah ba wani ke kare ta yake cewa saboda haka me yasa ba ka faɗa can wata aya eh, man arada ha wanda ya nufi garin garin ne ba ma ba yi ɓarna ba ka je ka yi zunubi a cikin gaba ka yi nufin za ka yi Allah ta nuna zai kuma azabin yau sai mun kama shi da mummunan azaba saboda ya yi ya yi barna da rimar to shi ne Allah ke cewa man amana minhu wannan a yake jiho ya al'ada kala da hanyar ko ka sanya wannan gari ya zama to amintacciya babu cuta a cikinta babu zubar da jini babu kaza babu kaza kuma wallahi bisa da saido kuma ba a farauta a garin maka musamman lokacin kuma kana aikin haji in kai farauta ka yi laifi dole sai ka sai ka biya kuma har yanzu abin nan warzo a cikin addu'a da annabi ibrahim ya yi maka ne wanzu warzo ahadan minas jamarat ka azzitar da mutanen wannan gari da abin da furus ayan itace an bishiya wanda za su duka ci wannan kan ba sai an gaya muku duk wanda yake zai gani duk masifan da in ka je saudiya wallahi sai ka ga sai ka ga ya'yan bishiya da ake ci wanda ba ka taba gani ba sai ka tsaye ka kamar da wannan ne kuma duk abin da kuke ji a gari ku insha Allah kun kana zaba garin maka da ka gani akwai lokacin da na ga dinya ba, din ya riga da dinya wannan da kin wallahi duk wani abun da kuke ji wani abun sai dai ka gani shi kawai ba fa a wurin suke nomewa ba ai sukan suna da kasa ce wadda take ba ta da ruwa ko abin nan sahara ne duk da duwatsu to amma duk wani abun da ka san ake ci a duniya na 'ya'yan suke in ka je gari maka za ka same shi ya fi arha fiye da inda ake noman aro ka ga ibo azarta Allah ubangiji ya azurtar da su tun da annabi Ibrahim ya wannan addu'a ce minas samarat da 'ya'yan ice 'ya'yan bishiya to haka ne kullum sai ka je ka abin nan ko wani ba da jima ba na wani wani wani ja haka na ce wannan fa haka ke sun ga musu na kawai daga indonesia ke kawo na ce to bari ta taɓa daya haka dai za ka yi abu ka taɓa wani ji daɗi wani kuma ɗaya ba za ka ji daɗin sa amma dai ga sunan burja duk abin da aka faɗa ne yi itace a cikin alkur'ani su inabi su addin, su eh, zaitun su wane in ka ne sai ta zan su za su nan daban-daban to babu gani da a duniya kuma za ka je ka samu waɗannan ababen birjif ba ka wallahi babu to shine Allah yake ce wanzu qahara Allah annabi Ibrahim ke addu'a wanzu qahara ka azzutar da mutanen wannan gari minas samaratin da ayyuki kuma za a dinga samu su ko ina ne من ako من amana منه بالله wal yawmil سواء su waɗanda إلى الله da Allah da ranar tashin aljama su za zama cikin za a cikin zauna a wannan domin su ne mutanen Allah domin abin da ya sa kun ga Allah ya riga faɗa ya ce la yanalu ahadi ya zalimi waɗanda suke ba na Allah ba ba su sa kamar da zai yi karatu ba su samu wannan matsayi su samu wani jin daɗi mai kyau a gidan duniya duk abin da kai in na zalunci ne wallahi ba za ka ji daɗin sa eh, to in ka zauna a cikin garin ka samu irin wannan ni'ima da jin daɗi to man kafa kuma ka zo ka fice ma Allah to Allah ce fa ji'u za mu ɗan ji da shi daɗi kana fi duniya a nan duniya bin rizkin mu ba shi arziki wato ma'ana duk wanda ya saba ma Allah ya bin Allah Allah ba saboda shi a cikin suna sunansa kun ga akwai wani suna wanda ake ce masa asabu wanda ba shi da ba mai hakuri irin sa sabo ƙarshen hakuri ke to Allah subhanahu wa ta'ala sai kai don abin da kake sai ya hakuri yana kallon ka yana jiran ka ne inna rabbaka ladin akwai madafata yana nan yana da harka ka zo same shi babu abin da kuma zai buya gare shi babu abin da kuma zai hukunce masa ya ce in yanzu in nan muka ba shi daɗi ai yanzu kamar ɗan fashi da makami ne kamar masu ke da nabi ne za su je su yi fashi da makami su samu dukiya kuma su je su yi kidnapping a kama su tarin kuɗi su yi za ku ɗan ji daɗin sa ka an ji daɗi kuma daɗin a hanyar banza su kama hotel ne su yi wannan su yi wancan su yi wancan su yi wancan amma lokaci kaɗan kuma allah zai tafiyar da abinsa sun ma tsoro kuku kuma a ranar tashin alkiyama allah ke sai mu tura shi mu sanya shi ila azabin na zuwa ga azabar wuta amma a nan gidan duniya zai ji daɗi kaɗan da abin da yi ba bi isal masir to da ainihin makoma saboda ka za ka je ka yi barna ka yi sata ka yi komai ka tara zuciya kamar yaya kuma ka ji daɗin bai haka amma Allah ya fassara daɗin duniya ka kai ce kalin daɗi ne wanda yake tantani domin duk jin daɗin da kai Allah subhanahu wa ta'ala zai kai ta wuta Allah ya tawo menene وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت yayin da annabi ibrahim yake daga tobalin ginin masallacin kaba da matun tana nan bisa ga ginin mala'iku ruwa tsofa ne ya rushe Sau da haka Allah ya ya umarci annabi Ibrahim ya zo ya gina da shi da ɗansa saboda suka gina wannan wurin to duk wani kwasalima da ake ta yi ana yi da yau a yi nan a gyara nan a rushe nan a gyara nan da duka bai wuce ainihin wannan fanta wurin wurin da shi ne da tun canjin to yayin da shi abin nan ibrahim da shi da ɗansa isma'ila yake ginin nan to yana da kyau a musulunci in za ka yi ibada ka roki Allah Allah ka yi ibadan nan to ka roki Allah Allah ka karbi ibada saboda Allah ba a tilasta tashi za ka yi abin ba ka sani ba Allah bai karo ba saboda wani ne ba kuma duniyar yi zalunce ka ba sai dai kai ka zalunci kanka ko wani abin da kai wanda Allah zai bi da kai ka yi zaki kayan aiki mai kyau kuma yi to baya kuma wannan aiki bai karba saboda haka yana da kyau a tsarin islama in za ka yi ibada kuma in kai yin to ka roki Allah ka ce Allah ka saba dace ka karbi wannan aiki da zai zama to samu ladan ba ba za ka kace kawo kana kin kawo kai kana ji ko ko kai ka aiki kana ganin automatic an kai ba ka bar wannan ma Allah ka roki shi akan haka haka ba ina na tashi zai yi karatu a wani masallaci sai nake cewa wanda ya Allah abinda muka yi na wannan sallah muna roƙon Allah ka ba wani malami zai yi kawai ba a ware da wannan magana karba na Allah ne ni abu na kawai shi ke nan tafi wani ɗauka kawai ya karba to kaga ba da son dogon jiyayya sai na gani jiyayya ito wajen ce maka na ki ina to ga su wani irin su manyan manyan duniya da lahira su ibrahim ba da ne na Allah ya yi aiki ya ce Allah ka karba ina roƙon ka karbi wannan aikin da muka yi kai kuma na zo na yi ka kyautar kawai karba na ta taqabbal ne, ina ba da kun da. wai kenan ana so ɗaya daga cikin kaskantar da kai ne ga Allah subhanahu wataala idan ka yin ka roki Allah Allah karba ba ina ba da kun gane yace rabbana taqabbal na ubangiji Allah wannan gini da muke yi na ainihin ah, masar gidan kaba ubangiji allah ka tabar mina bina allah ka karbi wannan ginin da muka yi ba ku ladan sa ka anta samiu lil qawli kai kana jin duk abin da muke faɗa al'alimun kuma mazali ne da jami'in ahawari ga dukkan halin da mutum yake ciki allah ya sani ya san abin da ke cikin zukatanmu ya san abin da muke koyewa ya san abin da za mu yi wanda ba mu san mu za mu yi ba ya san kuma me zai faru da mu wanda ba mu san zai faru da mu ba ya san kuma menene zai faru da kai wanda kai a ilimin da gana jin abin zai faru da kai kuma abin ba zai faru da kai ba kai ko ba san ba zai faru da kai ba ko wa ga wani yanzu kai misali za ka iya karbi duk wani gura an kai da Allah yake lamarin nan za ka iya karbi kuɗin ka ka biya kuɗin hajji ka yi komai da komai ka je a maka allura a baka uniform ka sa ka shiga jirgi a kan lalle za ka shiga je kai aikin haji sai ka je kuma can Allah san ba za ka yi ba Kai kuma ba wannan ba to saboda haka ne Allah ne yake yin komai da komai ya san abin da kake filan ya san abin da ka shirya shine kenan rabbana eh, abin nan abin da yake an tasami alim kai masani ne mai ne kuma kai masani wato ka san bukatan mu da muka yi wannan aiki ka san manufar bukatan nufin ربنا waj'alna مسلمين مسلمين ne da ni da kannan nawa Allah ka sanya mutane da musulmai masu mika kai gare ka ba masu karkafuta da ba sai idai daga cikin ƙa'idar addu'a kullum in kai addu'a wa kanka to kai mazuriyar haka ake ku lura duk yawancin addu'an annabawa in sun kai kuma sai su yi mazuriyarsu a ka ba ka zo ka kai daga hannu kai ta addu'a kake Allah ka mun gaba Allah ka mun gaba ka kuma ka bar duriyan ka in kana ba ba ka da duriyan ba ka da ƴaƴa ba ka yi aure ba tukuna to ga an san iyayen ka babu dama ba daidai ba ne ba ma ƙa'ida ne na addini ba ya saba ka ɗaga hannu ka kai ta addu'a har ka gama kawai addu'a na kayan kanka shi kenan a'a abinda da ake yi shi ne bayan ta yi wa kanta ta yi wa kanta sai sai kuma ka zo ka yi ma ainihin iyayenka sai iyayenka sai kuma ainihin yan uwanka makusata sai yan uwanka manisanta sai kuma dukkan musulmi gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam nin ya da karfafa mu yace duk fa wanda ya yi da ya ma yace Allahumma ghfirli wa jami'al muslimina والمسلمات أحياء منهم والأموات إذا كان wannan salati neman gafara to Allah zai ce zai annabi ce Allah zai baka lada adadin kan kowane musulmi mu idan adadin kowane musulmi a gidan duniya su biliyon ne to Allah zai baka lada biliyon ko ku bayyana ba akwai hanyoyi da dama na tara lada mutane ba mu gani ba كلا ذلك اللهم المسلمين والوالدين والجميع المسلمين والمسلمات تتعرف أحياء منه والأموات دو ودن انك يولن تكون رأس على رأس كل المسلمين أكون كل مسلم ألا جباك على رأس تو كان كان يولا دان تولك تو انا دوك انا كان نتا كولن زامو كتا كيم كوي يوم كوم اكا جامو to sannan a kuma cikin hadisi duk dai a gwada ba kan da za ka gwamnati an ce ai yana da kyau kusa da yanzu aka yi iski da fari to sai hadisi ma yanzu su ce in dai za ka yi iski da fari misali kafa ashirin da biyar kacal kafin ka yi addu'a amma ka yi nemin Allah ya gafarta wa musulmai gaba ɗayan su maza da matansu ka faɗa zo ashirin da biyar annabi ce in ka yi addu'a nan za ka shiga saboda abin da kai ne na gafara wa ainihin bayan bayan Allah to ashe kaga muna tsaron kanmu ne inda za mu zo mu daga hannu mai ta addu'a zuwa mu kawai ta tsaya kanmu addu'a mu kawai ta tsaya ba za mu je ga ainihin zuriyarmu da kuma ƴan uwanmu da sauran musulmi ba dole ne in za ka yi addu'a ka rinka haɗa da waɗannan ku ɗauki abin da annabi Ibrahim yake ba domin yake cewa rabbana wa ja'alna muslimina laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak sannan bayan nan a cikin addu'o'in da shi ne annabi Ibrahim ne ce wa arina manatika Allah ka gwada mana hanyoyi a addinin yadda za mu bi mu yi aikin hajji Allah ubangiji ka sanar da mu dokokin aikin hajji da ka'idodin aikin hajji wato alaina Allah ka tarbi tuwon wato ma'ana shi aikin hajji ne yana da ƙa'idodi yana da limit akwai ilimi na dama wanda ake yi wanda kuma sai ka je ka koya ba ka jin kawai kai za ka je aikin hajji da samun hajji a doro da je ka biya kuɗi da wani shi yasa waɗansu mutane suka yi ƙoƙarin wajen cewa ka je ka karbi training free kyauta wanda za a koyar da kai ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi saboda in ba ka tsaya ta koya ba za ka je kai ta shirme ne in eh? wala ma za ka je kai ta yi mun tafi ɗaki mun tafi a nan aikin hajji wani shekara sai ga wani wani dattijo shi da ya zo da muka ta muka ta aka aka ta aka ta da fitan jifa da muka dawo gida ya zo ya cire kayansa ya sa kayansa na gida ya yi aikinsa ya yi abin da ya zauna wannan ni ina ganin na yi aikin da sauri har na dawo gida ta in koma mina na sami shi shi ya zama komai da komai ya zana ta ah, ba ba har ka gama kuma ta yi cincin ai ta wurin jewa nan da aka rage ni da yau arziki gida ta na gama komai ya yi aiki ya yi komai ya za ta nan ya zaura da saboda Allah ya wani abu guda ɗaya ko ababa manya-manya ma ya ba su wanda bai yi zuwa to kaga da zuwa da zuwa ya koya ba kuma bai tambaya ba ya yi zai yi so ba in Allah ya sa ka samu za ka tafi Allah hore maka za ka kai dukiyar ka yi mai kyau mai tari nawa? to haka za ka matsa wa kanka ka tsaya ka koyi aiki amma ka bayani da yadda yake in ba haka ba za ka ga mutum ya yi yana karawa ko a wala bai ba yana da dawafi kuma ba ta da dawafi kamar mai sallah ne da yi sallah ba a wala tana da sallah da yi tana wa ta kamar sallah abin da yake raba su kawai magana a sallah ba ya ta yi magana ba amma a dawafi za ka iya yi magana in ba ya zama zai da kan magana ba to za ku samu mutane ba san wannan ba sallan ba a yi abin nan a lawafin masu yau za su mutu ya tashi daga gida kawai ya zo bai yana wala da za ka ba ana a yi da suwa bai Allah ya tsawon shi ya sa annabi Ibrahim ana yake cewa wa mana manasika ka sanar da mu hanyoyin da su yi wannan aiki wa duk ta kuma Allah da ka gafarta mana ka fahimci wa innaka anta tawwabur rahim lalle Allah kai mai karban tuba ne rahim kuma Allah kai mai tausayi babu mai tausayi kamar Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda ake jin kuke jin wani yana jin tausayin ka? to tausayin da Allah yake maka ya fi na kowa a duniya ya fi na kowa a bayan ƙasa kai ne inda za ka gane irin yadda Allah ke tausaya maka yake rahama maka to da da ba haka ba da ka bi shi fiye da yadda ya kamata mutum yakan so ɗansa saboda aka yi tausayin sa dabba takan zo ɗanta ko da aka fi tausayinta yana da wuya mutum ya kama ɗansa in ba waɗanda yake abin nan duk a can su ke kashe ba ko makamancin su mutum zai iya ba zai taɓa kama ɗansa ya kashi ko ya tattaka shi ko ya hana abinci ya hana abin nan ba wata mata ta zo da da sallallahu alaihi sanar sai aka bata sarrafa ba ya waya ba waya uku da aka bata sai ta ɗauki ɗaya ta tara da ɗayan tagwaye ta ɗauki ɗaya ta ba ma ɗaya ta ɗauki ɗaya kuma ta ba ma ɗaya za suna ci ta ɓare guda ɗaya za ta sa a baki kuma sai ɗaya ɗan yi mika hannu sai ta fata sai ta bashi ɗayan ma ya sake ka hannu sai ta ɗauka sai ta bashi sai kenan ita kuma ta zana ba su ci komai ba ita kuma tana da bukatar dalilin ne dalilin tausayi dalilin tausayi aisha da ta kai wannan zai ta ba suke wanzu Allah ta ga ba abin da mata mun tayi ne da na gani ai dalilin wannan tausayi da sai Allah ya zama ka maka kana janna ya ta shiga janna kun ga abin da tausayi ne jawo mata wato dan adam muna so ga mu yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tausayin ta. wannan tausayin matan nan to tausayin nan da ta yi bai kai kusan kusan tausayin da Allah yake maka wai ba akwai a je bakin abin annabi sallallahu alaihi Sallam ya je bakin abin ya je kasuwa da dan zaga sai ya sai ne inda ake sayar kasuwar bayi inda ake sayar da bayi ko da kuma na mutum da kallon kuwa da yanzu za ka je kasuwa ka ce bari da bangaren shanu da ya haka ba za ka je daga bangaren bayi suna da rika biya kaga mai kyau namiji ne ko mace ka biya akwai kuma da za ka je bangaren raguna dabbobi sai bari je da saya saboda haka sai ka je ka saya dabba dabban ga mai kyau to haka ba da yi in bari je na so ba na dan tara kuɗi kuma je samu dan bawa da yanzu su gida haka ba haka ne ba sai da yadda ba da kuɗi ta kashin mutum ka sa maka ya sa shi a gaba ka zo gida ka yi shi da zai maka noma ya maka komo yadda dai za ka sa jaki ya maka aiki haka za ka rika sai to wannan wannan wannan eh, su ne bayan in mace ne ta aura ka je ta saya za mu zo ka je ba kan gidan kawai kaman kaman abun nan ta maka aiki da yau ba kansa in kuma kana so kana son ka yi ka yi kuma da yawa ka yi ko da da ma kuma ka ta mata da da yake suna da imani ai ba ruwan su suka yi hakuri suna ganin baiwa ne a gidan bayan duka tsawa mai wanda a gidan ya tana maka aiki matan ka ko kallon da kai wanda bai kamata ba rabin gidan ba zai da dari ba ma wannan bai wanda tana gidan ku tana ba komai ko bai wanka ne kuma wani lokaci ta kira ka matan kuma tana gani ya hakuri saboda bin Allah Allah ya halitta maka ina fata kun fahimta to yanzu ba a yin wannan yanzu ba yin barka mutane da yawa suka yi jefa su samu kawai samu ƴaƴa ƴaƴa wanda ba su gane ba da ya ɗauka a babu a ce wai wai wani fara ne ƙarya ne duk lokacin da tun Najeriya tun ne amma duniya international da duk duniya an riga an kashe bayi an kashe bauta ba bauta kuma ko constitution na ƙasa ma ya hana bauta kowa na da freedom na doka ne na ƙasa an sa kuma haka ajiyar kuma tun nan da turawa da suka inta mu da muna hannun su shin an kai maganar wani wani abin sai su mutu zai ce maka ya je ya saya bayi ya ai bayi yanzu ai aka ba su ne ko kai ɗauki yanka tana son ta yanka na jikin ta ya yi aure ka je wata ba ta ta baiwa ta zama babu kwara ma wani wannan lokacin bai yawon saboda ana ni Allah ya tawaka to shi important guda ɗaya inda Allah ya rage da rufa shirin abin shi ne idan ka ke ka taba mata baiwa bayan ka baiwa ke idan ta aihu to dan na kai dan ka ne na jini ba wani abu a ciki in kai san jini yake ke shi ma zai ya yi masa wakan da ni saboda dan sarki ne ina ba mun gumbari ta to abin da aka samu na tarihi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je bangaren bayin sai ya ga wata mata hankalinta ya tashi idonta ya yi jadar kamar gawa wuta tana kuka ko magana ba ta iya yi annabi ya ce menene in ji zama wannan mana me da wanda kaje ai yar da ai ta ne aka sayar aka raba ta da dan aka sayar annabi ya ce maza a nemo wanda ya saya da aka nemo shi yake na bata wannan kirki in kana son dan sai dai ka hada ka sai da uwa da wani ku ba za ka kai dan kawai babu uwa to sai annabi ce a mika mata banta da aka mika mata ranta da ta yi bidan tsarin gume shi ta rufe idonta ko mutuwa ba ta yi saboda muna da farin jiki sai da rahama sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayyuhan nas ya ku mutane yace wallahi ku sani wannan tausayin da matan nan take yi ma ɗanta kun ga yadda ta kasance yake da wallahi soyayyar da Allah subhanahu wa ta'ala da tausayin da yake mana ya fi haka kun gani ya fi wannan to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne da kansa yake ce innaka anta annabi Ibrahim ya gudda shi ya yi goma Allah don ana so dama in za ka roƙi Allah ka mata yabo ka mata kirari don haka ne ya hana kirari ma wani domin shi ne kawai mai girman kai yadda an masa kirari za ka yi ka zuwa gudun mutum ya ce sai ne kaza sai ne ba sai ne ba ne ba tare kun gane ko kuskure a ciki wani mawaki yana cewa ko ne kake ya zauna domin ba ka da daidai ko ne ka da daidai ba ka da mai tankawa wani bai sai cike ba daidai ba to ka ga an zuwa ka an kai ga wani matsayi wanda ba daidai ba ne to Allah ne kawai ake masa wannan kirari in kana son addu'an ke shiga kai in ka zo addu'an ka yi kirari ma Allah ya ce kamata ka ya boshi ka duniyar da ya haɗu kisan mai da kasai kamar da kirari da wannan banda kai ba wani sai wani halitta waye sai wani ne sai zama? sama waye san mafaninsa menene ya rike sama duk irin wannan kai da ka shuki da ƙasa wanda babu iyaka ba san nisansa ba ba san kuma yin ya tsaya ba ga shi ta yi da teku Allah kai kai wannan kai ka tsaya ka yi tsaye mu Allah subhanahu wa ta'ala to shi Allah yana son wannan ina fatan kun ta to shi to to don haka annabi ibrahim yace wannan ya mu Allah yake cewa innaka ya Allah anta tawwab ya azabun tuban za ka yi laifin Allah ya tafi ka ce ma Allah na tuba Allah ya zama mu ta maka bawa ka sake zuwa ka yi sai ubangiji sai tsaya ka yi ruwan da wasu ubangiji laifin nan fara duba ba ubangiji Allah kai da wani ne ya fata mu Allah da jije ka bawa mun gafarta maka wallahi inda za ka je so ɗari kana zuwa kana ce Allah na tuba maka Allah zaka nufi banka matukan ba wai kana yi da wasa ba ma'ana shaɗan yakan rinjaye ka ka je ka yi wani abu ka dawo kuma ya sake rinjayen ka ka yi kuka ka yi bakin ciki ka Allah na tuba maka kai can ma za a je matsayin da ke kai bawa na kai fa bawa na ne na tu bawa na ya san ina da ni Allah ne saboda haka ba wa rabe ka na gafata maka da ruwan babu ruwan Allah da wannan mun irin sun da yake baro kenan ba kamar da wadansu suke baro ka tuba sau daya ka tuba sau biyu ka tuba sau uku ba a sace karbin ka a ɗaya ga magana ta ta shi ba a zo so kai tuba tuba ne amma kai tuba tuba kyau sai kuma sai zaki rinjayen ka wannan wani abu daban ka sai zuwa ga Allah ko abu irin da da na wani gungari shi ne za ku ga adaba suke masa kiyar da wani innaka anta tawwabur rahim an gane ibi rabbana ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم تخارج اجي ربنا وبعث فيهم رسولا kun ga duk wannan fa lokacin da annabi ibrahim yake wannan dogon addu'a nan ba ba wani mutane a garin maka ba kaɗan ne kawai amma ku ji addu'an da yake saboda allah ya san cewa jama'a suna zuwa garin da zama to ummul qura uwar alqayyum yake cewa rabbana ya ubangiji wannan gari da muka sa wannan aka gina wannan gina wannan masallaci wa asfihim rasula al'umman cikin garin ka tada wani annabi a cikinsu ka tada wani annabi wanda daga baya zai ninka zuwa zai zamanto a cikinsu ya talu alaihim ayatika zai ninka karanta musu ayoyinka alqur'ani littafinka wani allimuhum ba, ya ninka karanta su alqur'ani almunazzala wanda an ka saukar Wani hikima kuma ya sanar da su hikima wani zaki kuma zai yi rinka yin addu'a ana tsarkaka su innaka antal azizul hakim lallai ne Allah kai mabuwayi ne wanda duk abin nan da na roƙa bai fi ƙarfinka ba kana da buwa za ka yi hakim mai kaji hikima ne kuma hikimanka ya yi yawa wanda ka aikata wannan abun ba komai ba da yawon ku lura yadda annabi ke annabawa suke addu'o'i ma Allah sai sun gabatar da yabo sukan fara addu'an da yabo ne su ƙare addu'an kuwa da yabo malabi ba su kantar da kuri sai dai kawai sun shiru lokacin malam na son addu'a ƙarar da shi gina shi ya san yadda zai yi ya kamata kuma ku sani kowa malamin kansa ɗaya daga cikin wannan manyan ayyukan addu'a shi ne bayan ababa da dama ka yabi Allah a sana'a farkon alyabo yin ya kamata in shige cikin jabari ka yi talati wa annabinsa sai ka zo ka yabo shi kuma da irin hikimomin da yi ubangiji ina ina godiya gare ka saboda irin hikimar da kai ta halicci mace da namiji a gidan duniya komai ta halicce shi haka ka dubi hikiman Allah kamar guda goma a jirin ka zayyana mata kana yaba masa abin da yi idan ka tsare kuma ka tsaki ya ba ƙasa kamar yadda annabi bayan nan da yi da ya yi addu'a ya yi addu'a sai kuma ya ƙare da yaban Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fi samu yabo da Isra'il a wajen Allah shine annabi Musa alaihi salam yake cewa ya Musa kai ka san dalilin da hannun kira ka kwanace ka zo yi magana da kai sai yake bai sani ba ya ce wallahi saboda a cikin bayina a dai wancan lokacin babu wani wanda yake mun yabo ya yabe ni in zai addu'a ga mutai to saboda haka wannan kun ga wannan addu'a tsari ne wanda annabin Allah gaba daya halilullah amma kaka je ka hada yabon Allah da wani abu daban wani wanda yake adina wanda yake kasa kasa kaskantacce ga Allah su ma'a ta'ala ka yabi Allah da zatinsa da irin abin da shi kawai ya tsaye maka bayan shi babu kowa yaushe laburan ka zai shi ma daidai ya ce abin ka zai cin maka daidai mafan ka sa Allah da ba cewa gaba shi ne bayan shi ne Da shi ne hau shi ne sama shi ne ƙasa shi ne amma kana ganin shi ka dangana da wani to in tarihi haka kai kuskure ka san kima Allah ba kullum na kan tuna malam jafa Allah maka ra'a. Allah ya maka ya ce mutane ba san waye Allah ba wallahi ma rashin sanin waye Allah waye Allah shi yasa ake neman wani abu wani wani lokaci a bar Allah amma duk wanda kake ji shi wani ne abun Allah ba kuma bane bawa ne ko ba haka bane duk wanda za ka ga a a ayu na ni wani wani ya bawa ne a wajen Allah ba kuma gani ko bane mai nema ne a wajen Allah Allah yi roƙon Allah yake Allah ya mata masa dole yana jin cewa in Allah bai gafa ya ji ka sani cewa Allah bai gafa masa wuta bai na wani umarniya sau da haka ne in ka sa Allah a cikin lissafin da gaban ka da bayan ka komai na ka sa Allah to shi kenan kawai ya ishe ka komai na wani ka ba sun fanci wannan kuma da kuma ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين حكري يتو دون هكا وانا الحاجة عند النبي مراد يبي إلى أيوات لإنه وطن لن أيوكا جميل لإنه وطن لن أدوه إن دي يهودا باسا فرحان yahuda ba sa son annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne ake ta musu tarihi yaushe ne kuma za a ce kamar annabi ibrahim za ku kauce masa wato kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan ne za ku kauce masa bayan kakanku ne wannan kaba kakanku ne ya gina kun cancanci ku girmama wannan gidan saboda annabi ibrahim shine baban wa ishaqa ya fara haifar isma'ila babban dan zake ya zo ya haifi ishaq amma sa ba to shi ishaq din nan kuma shi ya haifi yaqub yaqub kuma shine uban yahudawa gaba daya su kuma larabawa ubansu gaba daya isma'ila kaga mutane ɗaya ne da ta gida ɗaya suka fito duk kiristoci da zaɓe da sun san da wannan tarihi ɗa'yan babbali ne tushen ɗaya to duk ya dalilin da har za a ce wai ko kuma yahudawa ba kwa son ɗan gidanku ai muhammadu ɗan gidansu ne ɗan gidansu ne don me za ku rika cewa wannan ɗaki na kaba ba za ku tsarkaka shi ba kuna gaba da shi don haka Allah ce to man yarda man duk wanda ya kauda kansa wato bai so baya son annabi Ibrahim hanyar da ya kawo na gaskiya wato addinin da annabi Ibrahim ya kawo din ne addinin iyayen kuma to duk wanda ya kawo kai bai bai sha'awa millat ibrahim hanyar na annabi ibrahim to duk wanda ya wanda illa man safiha da sau sai dai wanda ya ya wawutar da kansa ya zama wawa shi na kawai zai ki annabi ibrahim zai ki 'ya'yansa, domin kaman kuna ki iyayenku ne kuna kin abin da iyayenku suka yi ne babu bai hudun da ba zai ce wai isma'il uban larabawa din ba ba ɗansa ba ne ba ba ubansu ba ne babu saboda haka babu hujjar da za ku ke su wanda shi annabi ibrahim ga na ku, mun zaɓe shi fi duniya a duniya wa inna hu fil akhirati da min as-salihin ya kuma annabi ibrahim yana cikin salihin allahumma alhikna bi salihin to Allahumma dinga yi daidai a yau ina fata Allah ya ba mu ladarsa kuma kullum ma Allah yi kuskure Allah ubangiji subhanahu ya ba mu gafara akan sa waɗanda ba samu damar sauraron karatun ba saboda uzuri ubangiji Allah ya yi musu in saboda ne kuma Allah ya raba su da shi ubangiji Allah ya karfafa mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت